ni ne ahmad ibrahim ibrahim ulmashaddidu an haife ni a garin jos e, na fara karatu a wajen mahaifinmu eh, karatun alkur'ani shi na fara na fara karatu a wajen malam isa wani bafulatani a layin dan maraya bayan an kwana biyu kuma ya kai mu wajen malam yusuf sarkin babale shi kuma wannan karatun dare ne a malaman makarantar akwai malam yusuf sarkin babale akwai alhaji sama'ila as muhammad duk wannan ana karatun akwai kuma malam umar dan malam maru limamin yan doka to daga nan kuma tsakanin shekara takwas zuwa tara cak sai ya ɗauke ni a gabansa sai kai ni kano an danka ni a hannun shehu haruna rashid wanda ya halifanci shehu muhammadu dan almajiri yawwa to a nan makaranta na nan makaranta madinatul ahbab watalamis na shekara ta kai goma sha ɗaya to na shekara goma sha ɗaya a nan na sauke ƙur'ani kuma na, samu wajen izu 40 da wani abu bayan nan kuma na koma ma na gyara tilawa na samu hadda ƙur'ani har ma suka bani satifiket cewa yana daga cikin hafizan ƙur'ani na makarantar daga kano a kuma makarantar ta a nan akwai karatun zaure wanda malam fadalu shehu dan almajiri ya karantar da mu kamar ta'alimi kamar risala ta duk da kamar ajiruma. akwai su hayatul islam akwai durusu diniya eh, diniya akwai hadari duk wannan misa wajen malam inuwa shalan yawwa da kuma malam atta duk malaman mu ne shi kuma malam lawan hedi masan yakan koya mana wato abcd wato harufa amma da hausa eh, a ba ta ca haka har ya zama za mu iya karanta gaskiya ta fi kwabo akwai kuma jarida ta nan alfijir da albishir ta ran tribe akwai ta hausa akwai ta ajami akwai ta hausa boko to duk muna iya karantawa ta hanyar shehe da masa farkon dawa ta na nemi izini a wajen shi shehu ibrahim shaddidu cewa zan buɗe makarantar dare saboda mu dinga yi da kannanmu bayan na samu shahada ta farko a can kano ta ibtida'iya kuma na samu ta hadda qur'ani to a nan kuma sai na samu gereditu 2 nan wajen malam musa sagagi daga wannan grade kuma sitin dai a karkashin shi malam musa sagagi allah saka mashi da alkhairi allah ya kara mashi lafiya to sai muka tafi nce college of education shehu shagari ta sokoto amma anan muke karatun jarabawa komai sai su turo mana to annan na sami nce daga 19 na, na fara eh, 96 to 99 to annan na sami shahada ta nce to jami'a kuma daga nan kuma dama na dan fara aiki a primary 89 to muna aikin muka yi nce kuma daga nan sai na samu jami'a to da tafiya ta tafiya malaman namu suna da yawa Na kan yi karatu a wajen mahaifinmu amma maraji'a abinda muka karanta a haya islamic studies to in na dawo bayan isha zai tambaye ni to yakan tambaye ni yau wace madda aka muku a makarantar ce an mana littafi kaza sai tambaye ni yaya abin yake kuma mana tafsiri wato jalalai ne sai ce aya kaza ya ake fassara ta to in na fassara in ya ji daidai sai ce alhamdulillah inda kuskure sai gyara to bayan wannan akwai malam abubakar malam na shago mutumin zariya ne allah ya zama shi shi kuma yana angorogo to shi ma mukan je mu ɗauki karatu a wajen shi kamar amma wannan fiƙihu ne wato bulugul maram da kuma risala ita dai nake maimaitawa to shi ma na yi karatu a wajen shi allah gafarta mishi sannan kuma akwai chief imam na yanzu na plateau state baki daya sheikh malalawan adam to shi ma ibrahim shadidu ya min izini da je wajen shi da dinga karatu ya ce ka je ka ce ni na aiko ka ka dinga zuwa kana karatu a wajen shi ina ga ko baka yi karatu ba za ka samu ladabi a wajen shi zai kuma ma yanda ake ladabi to shi ma a nan na yi misbahu salik wato fatahul jawad shi ma sharhin misbahu salik sannan kuma na karanta eh, na karanta kuta tulfarida a kan ahkamu ɗariƙa tijjaniya shi dai a wajen malam launin. to inda ya ba mu amma suratun na bai tana da ayoyi arba'in izu biyu daga nasi to ta ba amma ya tasa'alun anin nabayil azim allazi hum fihi muktalifin to ta ba ta na sha wahala kafin na haddace ta daga nasi kenan sai kuma suratun rahman ita ma na tana saboda akwai fabi ya ala yarbi kuma to kaze ban fabi to tana da rikitarwa to nan ma dai mun dan sha bulala a wajen malamanmu na'am Allahu akbar to surar da na fi nishaɗi a wajen karanta ta ita ce izawaka to fi sabilillahi mun yi wasanni to wasan da can fage madinatul ahbab na wajen shi haruna rashid alamin da juma'a mukan je wanka a rafi shehi farkon aure na shi mun to kuma daga nan na tafi uku na tafi hudu ma amma yanzu ina tare da uku yara kuma ina a yanzu dai ina da yara goma rayayyu uku sun rasu ito eh na yi na yi project bayan na gama nce sannan kuma bayan na gama digiri ma na yi sannan kuma da aka naɗa ni na ibin liman to na rubuta hudu ba hamsin na tara su a waje ɗaya ya zama talifi wannan ya ɗan rubuce-rubuce da na yi kenan